Fitattun ƙungiyoyin Martin na jam'iyyar PDP har su tara, mafi yawanci dai sun fito daga yankin Ƙaramar Hukumar Gusau. kuma shugaban kwamitin karɓar 'yan wanka na jam'iyyar apc sanata tijjani ya ƙaura ne ya karɓe su a hukumance zuwa sabuwar jam'iyyar tasu ta apc jagororin waɗannan ƙungiyoyi dai da suka maganta bayan ɗaya sun bayyana dalilansu na canza shekar waɗanda mafi yawanci suka ta'allaka ga abin da suka kira gamsuwa da irin kyakkyawan jagoranci na gwamnatin apc a jihar zamfara Waɗannan jagorori dai sun yi alwashin yin aiki kafaɗa da kafaɗa da waɗanda suka isko a jam'iyyar ta APC don tabbatar da samun gagarumin nasara ga ɗaukacin 'yan takarar da jam'iyyar ta tsayar a zaɓe mai zuwa. Shugaban kwamitin karɓar 'yan wanka na jam'iyyar ta APC a jihar Zamfara, Sanata Tijjani Haya Kaura, ya ce koyaushe ƙofar jam'iyyar ta APC a buɗe take don karɓar sabbin magoya baya, abin da ya ce shine siyasa ta gada ya ba su tabbacin cewar za a yi tafiya da su bai ɗaya ba tare da nuna musu kowane irin bambanci ba shi ma a jawabinsa sakataren kwamitin farfesa abdullahi muhammad shinkafi ya yi tsokaci game da irin kyawun tsare-tsare da manufofin gwamnati mai ci yanzu musamman ta haujin inganta jin daɗi da walwalar mata da matasa abin da ya ce zai haɓaka idan har gwamnatin ta samu dama karo na biyu. Waɗannan ƙungiyoyin mata dai da suka canza sheƙa sun ƙunshi ƙungiyar mata ta Dauda Lawal Dare ƙarƙashin jagorancin Malama Aisha Aliyu da kuma wata ƙungiya ta PDP mai fafutukar wayar da kan mata game da zaben da ke tafi Hajiya Jamila Isa da kuma ƙungiyar ba muci ba mu fita ƙarƙashin jagorancin Hajiya Rukayya Abdullahi da kuma ƙungiyar mata kaifi ɗaya Rijiyar Gabas ƙarƙashin jagorancin Malama Hafsat Shehu kazalika da ƙungiyar baiwa sai ta Allah tashar Rawayya da ke goyon bayan ɗan takarar gwamna ƙarƙashin tutar jam'iyyar pdp ƙarƙashin jagorancin malama amina ibrahim da dai sauransu jamilu ibrahim gusau